الحمد والقرآن ولك الحمد بالاهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا واسنت معافاتنا وانا كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة او حديثة او سرة او علانية او خاصة او عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا من صرف القلوب سر قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا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 وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك واهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلس خيمة قلوبنا وغسل خوباتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حصنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا أجزه شيء ولا يتعالمه وانصرنا على أدائنا وأدائك في كل مكان وأظهرنا عليهم في آفية وسلامة عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهادم الأحزاب أهدمه وزلزلهم اللهم هزمه وانصرنا عليهم اللهم هزمه وزلزلهم اللهم هزمه وانصرنا عليهم اللهم عليك في قلوبهم الرعب بما أشركوا بك ما لم تنزل به عليهم سلطانا يا حي يا قيوم اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنشدك عهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تؤبر بعد اليوم اللهم أنت عددي وأنت ناسي بك أسول وبك أجول وبك وقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Muna ci gaba da darasinmu cikin abin da sawabu man mata lahu waladun fa hata saba wato ladar da ake ba wanda abin da ne guda ya mutu ya nemi lada ga Allah subhanahu wata'ala to ladar da ake ba duk wanda Allah ya shirya ga ya hankuri da musiba ta same shi حدثنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن Yusuf. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن أنا أمر أنا أمر أم سعيد أبن المقبري واتو سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة ماذا الله ياتي إن جمال أبو هريرة maza Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam mala abdi almu'min indi jaza'un bawa na mu'mini baya da wani sakamako wuri na da na aji mai idza qabattu safiyahu min ahli dunya idan na karbi masoyi na cikin mutanen duniya sun ma'aita sabahu sannan ya nemi lada ta wajen Allah to baya da wani sakamako wuri na illar janna sai aljanna duka mutum kowane irin mutum da Allah ya jarraba da masiba a ya karbi babban masoyi ne na ne misali ya yi hankuri ya yi magana mai kyau Allah ya ce to baya da wani sakamako wuri na illar janna sai aljanna ya sala saboda haka ku lura da wannan wanda duk Allah ya jaraba da masiba irin wagga to shi ya hankuri duk wanda Allah ya jarraba da masiba irin wannan shi ya hankuli kashi bari a yi biyu babu an yi ɗaya babu don ɗana ya rage yara kun ga an yi ɗaya babu don babu ɗan to kakka bari ka kasa hankuli a yi biyu babu babu ɗa kuma babu ɗa da kakka bari a yi haka nan hada hadisan sahihun wannan hadisi ne hadisi sahihi أخبرنا عبد almalihi akabarana abu mansura منصور samani حدثنا أبو جعفر الرياني حدثنا حميد بن زنجويدي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم har yanzu Abu Huraira ya ce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla Allah azza wa jalla ya ce mali abdi almu'min bawa na mu'mini baya da wani sakamako idza qabattu astafawatahu in na karbi zababbe ne min duniya na dan duniya summa ihtasabahu sannan ya nemi lada ga Allah bai yi hushi ba to ya da sakamako wuri na illa janna sai aljanna duk wanda Allah ya taimaka ya jarrabe shi da irin wannan masiba ta mutuwa ɗaya ya yi hankuri to ba ya da sakamako sai aljanna kun ga wannan hadisi a ya saba ma wayanda sun ka gabata don wayanda suka gabata cewa suka yi mutum uku a mace guda ta ce ni biyu abin da binin ruhi a to shi ko wanga ya ce duk wanda Allah ya karɓi masoyi na yi ɗa guda kenan yayi hankuri to aljanna amma koma tai kun ga wato hanyoyi ne na alheri amma hukun jifa ta tabau sai ya nemi sakamako ne wurin Allah sai sai yayi hankuri ya mai da ramari ne ga Allah sa'annan a shi sakamakon aljanna saboda haka ku kyautace niyoyinku ku yi hankuri da musiba in Allah ya kawo muku ita shi Allah a wuri ne babu aikin banza duk abin da kaga Allah ya jarabe ka kai ya hankuri biyan ka zai in dai baka saba ma ka'ida sai ba sai ya biya ka amma in ka kasa hankuri ka saba ma ka'ida ta ya ce kai hankuri ka ce ba kai to gaskiya ko ɗari ba a baka biyu biyu babu kenan za a yi komai ba ka samu Allah ya kare mu akbarana abdul wahidi al-malihi أخبرنا أبو مسورة السمعاني حدثنا أبو جعفر الرياني حدثنا هبين بن زنجوي حدثنا حسين بن موسى حدثنا ابن حماد بن سلمى حماد بن سلمى يا عن أبي سنان daga Abu Sinan kala Abu Sinan ya ce za abin nan dafantu ibni Sinan na ruhe dana wato sinanu addafantu ibni sinan wato na ruhe dana sinan wa abu dala alkaulani ala shafir alkabul a wannan alkaulani abu dala yana gehen kabari wato yana tsaye gehen kabari na ruhe wannan danawa falamma arattul khuruja lokacin da ni so in fita daga makabarta a biya ji sai a wannan sahabi abu talha alfaulani sai ya kama hannuna fa aka ni sai ya fitar da ni mun ka hito makabarta fa kala sai ce mai ala ubashiruka ba ka so in yi maka bishara ala ubashiruka ba ka so in yi maka bishara ina so in bishara sai ya ce haddasa ni da haku da haku ibn arzabi ya bani hadisi ana bi musa ala ashari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za Allah ya ce idza mata waladul abdi idan dan bawa ya rasu wato idan da na mutun ya rasu a mala'iku suka anso shi suka zo da shi wurin Allah qala allah subhanahu wa ta'ala sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni mala'ikati ga mala'iku ne aqabattu da abdi kun ɗan bawa na, kun karɓo ɗa na bawa na, ƙalu na'am su ce mun karɓo ƙala ƙabattun samarata fa'adi su ce kun karɓo ɗiyan zuciya ta don ɗan kowa ɗan zuciya ne na ‘yan an ka taba shi kowa da yake ‘yan an ka taba shi uba ne har da zuciya ya ka jin zagi kun karɓo ɗiyan zuciya ta ƙalu am suka ce mun karɓo ƙala fa ma ƙala sai Allah ya sani wa sai ya ce to ni bawan ya ce ƙalu sai mala'iku su ce istar ja'a wa hamidaka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya ce alhamdulillah wa hamidaka yayi maka godiya kala sai Allah ya ce umnu lahu baitan fil janna ku ce cikin aljanna ku gina mai gida wa samu baitul hamdi ku zana mai ku mai zane baitul hamdi gidan godiya duk wanda ɗane ya mutu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah in dai musulmi na dan aljanna na ba za a yi mai azaba ba ranar kiyama sai Allah ya ce a ce a gina mai gida cikin aljanna kuma a rubuta ga huskar gidan baitul hamdi gidan godiya kun ga don ɗaya masiba ba a roƙonta na da ka roƙi Allah ya kashe ma guda cikinsu kami ya girma ko ya kashe maka biyu don ka samu gidajen nan na aljanna hankalinka ya kwanta don in dai mutum musulmi na in Allah ya yarda in ɗane ya mutu zai samu wannan sakamakon da kuka ji manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam hada hadisun Hassanun gariba wannan hadisi ne abin na Hassanun a at-Tirmidhi fi al-Janaiz Tirmidhi ya fitar da shi cikin al-Janaiz wa hasanahu ash-Shaykh al-Albani al wa albani a shekul albani ya hassana shi kama fi sahih jami'a saboda haka wanda da Allah ya karbi danai yana karami to yayi kokari ya ce wa gari ba yayi kokari ya sauri an ga mai wani yaro abinda aka ni da danai karami wanda zai bai balaga ba wato wanda bai kai shekara goma sha biyu sha hudu ba bai kai shekara goma sha hudu ba to da an gaya maka ya mutu ya sauri ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah alhamdulillah ka zama ɗan aljanna da izinin Allah da izinin Allah ka zama ɗan aljanna kuma tun yanzu aka gina gidanka kun sa aljanna Ibrahim ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ka ba al'ummar ka ita aljanna ki'anu aljanna hilitawa heguna na ita aljanna babu gina kuna za ku yi gina yanzu da ayyukan ku gili na aka ba kowa to shi wanga da ɗane ya mutu har an gina gidan shi har an gama wabnu lahu baitan fil janna wa samuhu baitul hamd shi an gina gidan har an gama wanda ɗane ya mutu ɗan da bai balaga ba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah to shi ta yanzu an gama gina gidan daga Allah zuwa ga mala'iku mala'iku sun kawai gina Allah ya gafarta mana Allah duk jarabawa da kai mana Allah ka taimake mu masu jarabawa na abu muhammad wato al da jani. jawza na abul qasim al أخبرنا الهيثم ابن قليب حدثنا أبو عيسى حدثنا أبو أبو الخندبي زياد بن محمد البصري ونصر بن علي قال البصري ونصر بن علي قال سنتي abin sun ce a kabara na abdurrabbihi ibn bariki alhanafi kala samaitu jaddi aba ummi ji kakana baban innata wannan simaku ibn al-walid yuhaddisu yana ba da hadisi annahu sami'a ibn abbas cewa shi ya ji ibn abbas ya haddisu yana da hadisi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun shi ya ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana lahu fardani min ummati duk wanda ya zama yana da fardu guda biyu cikin al'ummata abinda a fardu wanda ka zuwa ya riga ya an ce yau za mu je ya wuri rana wata yau sai wa'annan da aka turawa su ta yanzu su shirya masauki to su aka ce ma a faradu to fardu wanda ka zuwa kamin ka tauye cikin abubuwa to annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam man kana lahu fardani wanda adda yara guda biyu da sun ka mutu min ummati cikin al'umma ta adkhalahu Allah bihi ma aljanna saboda albarka su Allah zai shigar da shi aljanna fa qala Aisha ta Aisha ta ce wa man kana lahu fardun min ummatika to wanda shi ko guda an gare cikin al'ummarka saboda karatun mu na shekaran da na ga muku a cikin malamai akwai mai ce Aisha ta yi bari suna ne abdullahi don haka aka ce mata ummu abdullahi to shi na ta ce to wanda shi ɗa guda ya gabata fa kamar ita aisha ƙala sai annabi ya ce wa man kana lahu far'un ya muwaffaqa ya wanda Allah ya wa muwaffaqa wanda adda ɗa guda shi ma Allah zai shigar da shi aljanna wanda ɗa ne guda ya rasu faƙalat sai aisha ta ce to wa man lam yakul lahu fardun min ummatika to wannan shi cikin al'ummar ka yake amma dai ɗanai ko guda bai mutu yana karami ba Me ya hukunci ne shi ko tun da kawo da wa'anda ɗiyarsa sun ka mutu za su shiga aljanna wanda bai da ɗan da ya mutuwa fa qala sai manzo Allah ya ce wa ana fardul li ummati ni a fardu na al'ummata lan yusabu bi mithli ai ko ba su samu kamata ba ne ne farɗinsu don yi sabo da mitali aiko ba su samu kamata ba ƙala abu isa hada hadisun garibun la na arifu illa min hadisi abdurrabbihi ibn albariki wa ƙade rawa anhu bai ruwa hidin shi abdurrabbihi fiye da mutum guda sun yi ya hadisi garai mina a imma cikin shugabannin hadisai wa simaku bin walidi kuma kowa abin da ne shi ne abu armeli alhanafi to ala ya ta halin wannan babi kunga ya tabbatar mana da abubuwa da kafaranta mana rai game da matattunmu da wanda ya san abin nan ɗanai ko ɗiyatai ta guda ko biyu ko uku ko da haka nan son rasu in dai shi musulmi na to ya kwantar da hankali ne aljanna gidansu ta da izinin Allah aljanna gidansu ta idan mutum an ce wanga gidansu na ko ya yi tahiya ya daɗe bai dawo ba da ya dawo ne gidansu na ba na wasu na ba to haka aljanna ta ga wanda ɗanayen rasu wanda bai balaga ba to Allah ka tosaya mana ka taimake mu mace jarabawa ga dukkan wata jarabawa da ka yi mana sai babu ta'aziyya babin bayanin ta'aziyya أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي حدثنا أبو عمر أبو عمر شيني بكر بن محمد المزني حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الخدرمي حدثنا عمار بن خالد الواسلي حدثنا عبد الحكيم بن مسعود عن محمد بن سو ابن سوقه عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا كان له مثل اجره wanda ya ta'aziyya ga mutumin da Allah ya ba wata masiba ka ce ka iske shi wani ka yi hankuri wannan masiba da Allah ya kawo maka ka yi hankuri da ita zamani haka nan yake wa maddaharu illa a fastabir lahu zamani haka yake to ka yi hankuri Allah yana jarraba mutane in yana son su saboda haka muna fatan wannan jarabawa ta zan son Allah na zuwa gare ka ka yi hankuri ne to lada da do an ka bashi an baka kamarta duk wanda aka bashi an baka ita taziya ban hankuri na a kamin ka ce Allah ya gafarta mai ba shi hankuri ta kwan shi a ta'aziyya wannan kowa wani abu na na daban ka yi addu'a amma dai ba shi ka tahoyi ba ba addu'a ka tahoyi ba a hankuri ka toka ba basuwa da zuwan ka haka al'amari ya kasancewa na ashe wani abu ya faru Allah shi gawa ta to ba kai mai ta'aziya ba hankuri za ka bashi shi a ta'aziya wannan kuma addu'a wani abu na na daban amma dai ba shi aka ce mata ajiya ba saboda haka in masiba ta samu mutum ku ba shi hankuri ku tausaya mai ku ba shi masiba ba sai ta mutuwa ɗaya ba kowace irin masiba ko sata an kawo mutum masiba ta ana mai ko ɗan kasuwa na yabba wani bashi ya gudu da kuɗi ne ana yi mutum ta'aziya. idan bai da lahiya ana mai ta'aziya. idan wani nashi bai da lahiya ana mai ta'aziya. haka dai da ire-iren waɗannan abubuwa ne duk da abin da yake musiba to ana wa mutum ta'aziyya don ya ji sanyi ga zuciya ta abin da an musiba kullama a sa almomina fa huwa musibatu duk abin da ya ɓata wa mumini rai to musiba ne kama zira hadis musiba ne to ana mai ta'aziyya game da wannan ko wani ya biyo yanzu, yaro ya biyo ya watsa mai kwata ya biyo da keke ne ko da wani abu ya watsa mawan ga kwata ga riga musiba ce samun kwatar nan gare shi don ne ya ba shi. kana ya eh, yi mai ya wani ya hankuri ya eh, hankuri kaddara Allah kenan baka yi zaton wannan na faruwa ba ya eh, hankuri wani sai ka bashi hankuri to hankulin nan da ka bashi an baka lada irin wanda aka bashi shi yake ce mata albiya duk abin da ya bata ran mu'mini to masiba ne ko menene da haka masibobi yawa gare su ba sai mutuwa dai a abin na an musiba ba ko yanzu mutum ya hito abin ga ya hito takara ba sai sai zaɓe ba sai kai mai ta'aziyya an kana da alaƙar shi mai ta'aziyya masiba ta samu mai an ce mutum biyar sun hito takarar kujera guda guda ya samu to saura don musiba ta samu su a yi musu ta'aziyya haka nan dai al'amari yake da duk ya ɓata wa mumini rai to ka ba shi hankuri ka ba shi labarin da ka sa zuciya ta ta sanyi to za a ba ka lada don ka sauƙaƙa ma musulmi damuwa ta wannan hadisi wa ali ibn asim Ali bin Asim ma ya ruwaito shi an Muhammad bin A kala Abu Isa hada hadithun garibun in mu Tirmidhi hadisi ne garibi la na'rifuhu marfu'an ba mu san shi hadisi marfu'i ba illa min hadisi Ali bin Asim sai ga wannan ruwaya ta hadisi Ali bin Asim wa rawahu ba'duhum sashi malamai sun ruwaito shi an Muhammad bin Sawqa da hadal isnadi da wannan isnadi amma mawqufan ba marfu'i ba qala rahimahullah mai litai yace wa abdul hakim abdul hakim bin mansur kunyatun wato kunya ce ta abu sufyan al-khuzai kunyatu wato kunya ta abinda ake ce ma kunya baban wani misali a ce baban wani mamakon haɗe sunan shi aka ce ma kunya to shi abdulhakim abinda akwai ya tai abu sufyan al-khuzai aka ce mai abu sufyan baban sufyan min ahli wasida yana cikin mutanen wasida to shi kan dai fihi nazarin garwa ya tai akwai abin tunani wato tana da suka kwarai wa ruwaya an Ja'far bin Muhammad an ruwayo daga Ja'far bin Muhammad ana bihi an jaddihi kala lamma tuwfiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da maza Allah ya rasu Waje ce ta'ziya sai ta'ziya ta zo lokacin da maza Allah ya rasu sai ta'ziya ta zo wato aka zo ana ta'ziya sami ya ƙulu sai masu ta'ziya ɗaya magana ɗaya sun kaji ana yi sama ba su san mai yanta ba kuma ba su gane ba inna inna fillahi uzatun min kulli musibatin lalle ga ga ga sha'anin addinin Allah akwai masu ta'aziya ga kowace masiba wato inna fillahi abin uzatu Lallai lalle Allah yana da masu ta'aziya min kulli musibatin wa khalafan Allah na da halifa min kulli halikin da dukkan wanda ya halaka duk abin da ya kuce Allah zai kawo madadi ne gare ka in ka yi hankuri amma wadarakan min kulli ma fata Allah na da riskuwa ga duk abin da ya kuce Allah zai kawo madadi ne wa billahi fatiqu jama'a ku dogara ga Allah wa iya wa iyahu farju jama'a ku yi kwadayi ga Allah fa innal musaba man hurima lalle mai masiba wanda aka haramta mana da bayanar masaba man hore masawab lalle mai masiba wanda an ka haramta mana da kun gani da annabiyar rasu sahabbai hankalinsa ya tashi kwarai daga saboda duk duniya da lahira babu kamata shi, ba azaton nan gaba a samu kamata, saboda haka duka sahabbai hankalinsa ya tashi sun yi kuka sosai wanda ba a yi zato ba sun samu damuwa kwarai don sun ce da ya rasu madina da daddare kamar horin wata take amma da ya mutu da rana sai ta koma duhun duhun kamar kun ka gane ta yanzu sai an kunna lantarki sai an yada hitila to tun da ya mutu ta koma haka saboda haka wasu sahabai radda an ka gama jana'izar manzon Allah ba su kwana Madina ba kuma ba su dawo Madina ba sai lahira sun ce ba su iya fama da wannan bakin ciki su danna tare da manzon Allah yau su ta wurin zama ne ba su gane ba lokacin sallah ya wani ya ba su sallah ba shi ba wallahi ba su iya hankulin wannan bakin ciki sun ka gudu sun ka ban Madina to sun samu damuwa kwarai to suna nan cikin wannan damuwa sai sun kaji wani mai magana daga sama yana magana cewa Allah na da masu ta'aziyya ga kowace musiba Allah na da halifa ga duk abin da ya halaka Allah na da riskawa ga duk abin da ya kuci saboda haka ku dogara ga Allah ya ku jama'a kar ku dogara ga wani wanda ba Allah ba ku dogara ga Allah in kun dogara ne ga manzon Allah to ku ɗebe dogaron ku gare ku dogara ga Allah wa iya farju ku yi kwaɗayin alheri gare in kun dogara ga wani wanda kuka kwaɗayen alheri ne to ku dogara ga Allah ku yi kwaɗayin alheri ne hakika mai musiba shine wanda an ka haramta malada shi an mai musiba saboda haka amma har yanzu haka ne yake ku ɗebe dogaron ku ga kowa wanda ba Allah ba dogaron ku ga wasu mutane shi yasa kuka tabi ta midiya kuna ta ɓace uban su kone musu ƙarfi kone musu ƙarya don kun dogara gare su wayannan mutane ko da su ko ba da su ba kuna rayuwa kun rayu ba da su ba kun rayu ba da su ba kuma ko yanzu in sun ka gushe za ku rayu in lokacin mutuwa ku bai ba kuma ku ci daɗin da Allah ya rubuta muku za ku ci shi dan me za ku dawo ku jingina ga wani mutum ku yi taɓaci ne don bai ba ku kaya ne ba ku dogara ga Allah subhanahu wata'ala in kun dogara ga Allah ba ku jin kunya da izina Allah kun dogara ga Allah bai jin kunya Allah shi adda bisa shi adda ƙasa shi adda gabar da yamma shi adda kudu da arewa komi da komi da kowa da kowa shi adda suwa. Masha Allah kana wa ma lam Allah lam ku duk abinda Allah ya so zai kasance abinda duk Allah bai so ba bai kasancewa saboda ka duk abinda ya ganin kana so ka samu an riga ya rubuta abinda za ka samu ƙila abinda an ka rubuta ya kai gare ka haka shayi yanzu nan gaba rayuwa wahala za a yi bacin da ka za ka wani kowa ka ka baci ka bace arzikin wani an bakaci naka kuma ka shayi rayuwa wahala ta rage wataƙila kuma nan gaba arzikin ka yake bayan da an ka yato a rayuwa wahala an kayo arziki na nan gaba saboda haka ku dogara ga Allah shi kadai kar ku baci kowa don wani kar ku ci zarafin kowa don wani duk wanda mutum ya kai gare ku kar ku baci kowa saboda shi kar ku yi wada da kowa saboda shi ku jingina ga Allah shi ka bai kuma shi ka hanawa shi ka rayawa kuma shi ka kashewa wanda duk ya kashe babu mai raya shi zuwa gobe wanda duk ya raya duk duniya ba su iya kashe shi sai lokacin da Allah ya diba mai yayi Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana dogaro ga shi babu ta'ami li ahli mayiti babin bayanin a musabanci ayi abinci a kai ma iyalin matacce ba abinci wanga da kuka yi na bid'a ba a dawa kaji a yanke ma har da raguna in gidan manya na a kawo garka a dora ci mutane habbaɗa suka inda an kai mutuwa don su ci abinci bale an ce babban mutum ya rasu ko hema nawa an kasawa sai ta cika ana bi da abinci to wannan abinci gwargwadon zunubin ka gwargwadon abinci na in kayo da yawa zunubin ka da yawa in kayo ɗan kaɗan, zunubin ka kaɗan duk da yawa da ka yi sabon Allah na kai kun biyan a yi ko uwarka ta ta mutu kuma ba ka yi shi ka kawo nan ka aji in ko kayo shi ka kawo garkan nan ka yi saɓo kuma gwargwadon sabonka haka nan za a biya ka gwargwadon sabonka haka nan za a biya ka ba a biyan kowa sabon nan da ka yi kai aka biya amma abinda aka so iyalin matacce to a yi abinci a aika musu cikin gida kuma ku haɗa musu matan nan da sun ka to sun ka yi zaune kwajiyewa ta kai gidansu ta cewa abinci kakku ba ta ce kakku ba ta in kun ka ƙoshi ku aika mu makauta wanda a cikin gidansu ba su yi to ba kakku ba yan bidiya da sun ka to sun ka taru nan wurin kakku ba su Allah ya gafarta mana A akhbarana Abu Abdurrahman Abu Abu Abdurrahman Sa'id ibn Abdullah ibn Abdul Wahid ibn Muhammad ibn Sinan ibn Mihran al-Muqri uh, abinna al-Muqri al-Muqri al-Muqri kuma annai saburi shi annai saburi ya bamu wannan hadisi biha can annai sabura yace muna akhbarana abu dahir abu dahir shine muhammad ibn mahmish az-ziyadi haddathana abu hamid ahmad ibn muhammad ibn haya ibn bilal al-bazzaz حدثنا يحيى ابن الربيعي المكي حدثنا سبيان بن عيينة عن جعفر عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala hakika annabi ya ce isna uli ali ja'farin ta'ama ko Wai abinci a kai ma iyalin ja'far wa kada atahum ma yashghaluhum hakika abinda ka shagalta su ya zo masu. kun san gaza wata mota sannan an kai wannan karayi a ja'far shi a shugaban abin nan tawaga a mai bi mai abdullahi bin rawaha mai bi mai usama ibn zaidin duka an ka kashe su wajen wannan yaki a kahire sun samu nasarar ya haka nan domin takobin Allah ba a ba takobin Allah shugabanci ba saifullahi al-masulun saifullahi bayan an kashe su musulmi daɗa sun ka hito an kashe maza da yawa musulmi suka hito sai takobin Allah ya ce ba don kakwace na roƙi shugabanci ba da na ce ku bani shugabancin suka ce mun baka ya ce to ku dawo sai aka dawo ya yi nashi shiri ƙarshe duka zuriya garin nan sai da ya kai ma'anar da su duk da an kashe sojoji da yawa yan kaɗan ɗin nan da ta takobin Allah ya yi amfani da ita ya ci garin nan da yaƙi kayarai sun ka ce an kawo sabbin sojoji sai sun ka ta gudu ya kwashe zuriyar da ya samu da dabbobinsu ya koro har madina takobin Allah to lokacin da wannan matsala ta rage ta faru sai annabi ya ce to isna'u da ali jafar da ta'ama ku aikata abinci a kai ma iyalin Ja'faru Ja'far bin Abi Talib a kada atahum ma yashghaluhum hakika abin da ka shagalta su ya zo musu don duka matan da aka gaya musu mai gidansu ya rasu sun shigala bale matan Ja'far ya Ja'far yaro na karami illa dai dan babban gida ne kuma dan manyan mutane na kuma gidansu ya yi gidan kowa girma duniya gidan su manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma hai yi aure da wuri saboda haka ku tana da mai abinci wa Ja'farun haza wannan Ja'farun ruwaya, Ja'far wanda shi ya yayi riwaya hadisin ibn Sara al خالد wa huwa المخزومي وهو amintacce na shi mai ruwaya ga. shi jafarin da ya yi ruwayar hadisin gane su jafaru to amintacce ne rawa anhu ibn jurayjin ibn jurayj ya yi ruwaya gare shi wa bil hadisi cikin hadisi annan na biya nabiya sallallahu alaihi wasallam alamu, annabi ya faɗi wannan magana ne wato annabi ya ce awa iyalan jafar abinci lamma ja'a na ai Ja'far bin Abi Talib lokacin da labarin mutuwar Ja'far bin Abi Talib ya zo sai annabi ya ce to ai abinci a kai ma mata ne da ɗiya ne yana da ɗiya maza kuma da mata wa da zahaba ba'du hali ilmi to akan wannan wasu malamai masu ilimi sun ka tahi an istahabbu an yuwajjahu ila ahli mayyiti sun ka ce mustahabbi ne a ila ahli mayiti a tanada abinci a kai zuwa ga iyalin matacci na allazina auja'atuhumul musiba wayanda masiba ta jiyar da su ciwo a tanada musu a taimaka musu bi amin da abinci da shugulihun bil musiba saboda sun shagala da wannan masiba. wannan musiba sun shagala da ita saboda haka annabi ya ce to a taɗa da abinci a kai musu to wasu malamai duk sun tsaye ga wannan mutanen da Allah ya jarraba da wannan masiba to a yi abinci a kai musu su ci su da masibar ta sama ba mutane masu sawa su taru bakin garka ana ta hira ana ta hira jira akai a kawo abinci wani da ya ce abinci ya wuce dama shi ya to jira jiran shi kai a jima ya san sanda za a kawo wani kuma ya dawo ba su ba su ba a ba su abinci wa alaikum salam. shi na kaji an ce su aika makwata su kai ma makwata ko baka jiya ba kasu kai na yan bidiyar matsalolin rayuwar yauha da kuka gani hitintannun da kuka gani sun yawa cikin ƙasa bidiyoyi na sun kai yawa cikin ƙasawa za ku biyar da malamanku aka waɗanga harkoki wa da malamanku aka yi wa kuma bidi'a na da malamanku kuma aka yi to shi yasa baki yayi kazanta in yayi magana ba a saurarawa yayi dauɗa shi yasa kuwa ganin abubuwa sun yawa ana ta magana ba a samun sauƙi to wannan shi ne a ya kawo ina abubuwa ku nisanci ga bidiyoyi gwargwadon iyawa ku nisanci su gwargwadon da kuka iyawa Allah ya gafarta mana ya ce wasu malamai sun taya akan cewa a yi abinci a kai mu mutanen da musiba ta same su wayanda masiba ta same su to ayi abinci a kai musu li shugulihim saboda sun shagala bil musibati da wannan musiba wa huwa qawlu shafi shine magana shafi wata mata aka zo aka gaya mata mijinta ya rasu tana tsayi. sai ta samu wawa ko ɗanai bai ko bari ta zanna ba sai ya faɗa mata wannan magana mijinta ya ta da sahi ya zo birnin kabi tana jiran ya dawo ta shirya mai abin da ya shirya sai labari ya zo mata cewa ya yi haɗari ya mutu kawai tana tsaye faɗa mata sai ta faɗi ita ma ta mutu wawa ko ɗana ya kashe ta to wagga ko da bata mutu ba tana iya dawa abinci ba ta iya dawa shi sai dai a kawo mata kila in tana iya cin don wata kocin ba ta iyawa to suna an ka ce a kai ma abinci ba wai masu saruwa gida su ma murna masu kai har da ya so son kaji yana murna an mutu yana murna da duwan gabi da ha mun karanta ta da ku don mai ta karanta muku da eh, wa'annan karance-karance shekara talatin da biyar da suka wuce duk abin nan birnin kai babu inda ba mu shiga ba muna karanta wa'annan littattafai lungu-lungu muna karanta yau duk kun dawo kun shige kuna cewa wa'annan littattafai ai kaza na kuma ma fara suka su yanzu tunda yanzu kun bar sunna lokacin ana sunna sat bid'a ko sam to su aka karanta yanzu ko da an ka koma bid'a sat bid'a ko sam to irin wa'annan littafai ba ko bukatar su in kana karanta sai a ce kai wani ra'ayi gare ka na riƙau ai wannan dole na yanzu bai yi wa. wani na ya ce maka shari'a Allah akwai sadda a abin nan mutum bai iya abin da Allah ya umarce ki hukuma adda matsala ba kai ba ita hukuma ita adda matsala ita adda shugabanci in mutane suka shugabanci ba su ko kun ga ba ta iya yi amma kai abin da ya shahi ka koyo shi kana iya yi ne in kana iyawa abin da ya shahi ka kai dai koyo shi kana iya abin ka in kana iyawa amma hukuma ce abba ta iyawa wani abu bai yiwa gare ta sai ta samu goyon baya amma ba kai ba mu tsungura to yan bidiya sun mamaye wuri ana ta kokari a mai da sunna baya a sa bidiya gaba yara masu tashi sai su ada bidiya na ita addini Allah ya kare mu wa yukrahu dhabu inda al an karanta yanke dabba wajen matacci ruya an abdurrazzaq amma amari an sabitin an anasin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la akara fil islam babu suka a cikin musulunci wato a yan jahiliya idan mutum ya saba kun san a ga sadaka babu sadaka mai lada kamar sadakan nama shi yasa Allah ya hada ta da sallah wuri guda yace fa salli li rabbika wanhar saboda muhimmancin ta sadakar nama fasalli rabbika wanhar kuma yace wanda ka yin sallah kuma yana sadaka da nama inna shani aka huwal abtar duk wanda ka aibanta ka shi amma yanka kan daraja kana sallah kana sadaka da nama kowa ka aibanta ka sai Allah ya walakanta shi ko ina bai ruwa to wannan shi yasa su ko yan jahiliya idan mutum yana yawan sadaka da nama kwana biyu uku ya samu wata ya haraka duk sai a samu wani katon a yanki a raba mutanen shi a nama kowa a cika mai ɗan kwano a kai mai sai ya cika dan talli naira na ana ta murna to shi ko mai yin wannan radda ya mutu sai su ko cikin dabbobi ne a kama wasu a sau a yanki, mai wai shi ma yake fa'ida wanda ya ba mutane fa'ida to musulunci ya zo ce a a yanke mai kam musulunci bai yadda da wannan ba la'akara fil islam babu suka a cikin musulunci kala abdurrazzak kanu ya runa indil qabr yan jahiliya sun kasance suna soke dabba wajen kabari yani fil jahiliya yana nihi lokacin jahiliya wakila an ce kanu ya runa sun kasance suna sokewa in aka tambaye su waye kulo ne sai su ce kana sahibul qabri ya kirawa da kun ga man soke wannan raƙumi inda kabarin ga muna yi mainawa da ya kai mai kabarin ga kana ya kirawa shi ma ya kasance yana soke ta lil fi ga baki ayyama hayati lokacin rayuwa ta wa kafiu fayukafa'u sai aka saka mai bi misri da irin alherin da ya kai ba da wafati bayan mutuwa sai to a musulunci ba a yi haka kun ga ba ko irin yankanku ba ko yankanku na fidda'una kun ce wani wuri kun ga wasu mutane na yi sai kun ka aje karatunku kuma kun ka kama fidda'u kun ce wani wuri kun ga wasu na yi sai kun ka aje karatunku kun ka kama fidda'u to ba ku da lada kuma gwargwadon abincin da kun ka ciye gwargwadon zunubin gwargwadon dabbobin da kuka yanka gwargwadon ku don haka ku bari waruya kuma an ruwaito ana abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amhala ala ja'far salata wato lokacin da iyalin ja'far sun ka mutu kun san ja'far dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a ah, manzon Allah yana gaba gare shi dan wa da dan kane suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi na yayi wa ga shahada to annabi ya jinkirta kwana uku bai ta gidan ba amhala ala jabarin salasan an ya atiyahu annabi ya jinkirta ma iyalin jawar kwana uku kamin ya zo musu kamin ya ta su. saboda sun samu damuwa kwarai-kwarai shi yasa annabi bai zo ba bai iya shan kan su. kafin kwana uku amma bayan kwana uku sun huce damuwa ta yi sauki sun mata sannan annabi ya zo musu da sun kaga annabi sai sun kaga mijinsu dan uwa annabi na amma yaron annabi na sai suka ga mai gida ya shigo sai sun ka fashe da kuka faƙala la tabku ala akhi yace kafu komai kuka ga dan na ba da yau bayan yau daga yau kafu saki yau kwana uku kafu saki sun makala sannan ya ce musu odo'oli bani a fi ku kira wannan ɗayan ɗan'uwana. ɗayan jafar kenan a kirawo su ɗayan marigayi faji abina shi abdullahi bin jafar yana cikin ɗayan ya ce sai an ka zo da muwa muka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka anna ka anna abin na furfun ka anna aburukum kamar yan cako ko sai yan cako ɗiyan tsuntsu waɗanda ba su gashi bai hito musu ba Su a farahu ya ce to kamar haka nan muke ga mai yan da tsino an ka taho da mu faƙala sai annabi ya ce odoli arkallaka ku kiro min wanzami mai aski aka kiro wanzami fa amara hu annabi ya umarce fa halaka ru'usana ya aske kawo da mu yayi mana aski saboda rasuwar babansu a dan abin da suka samu na na jin daɗi ana wa yara wanka ana gyara kansu babu kan ya yi kura sai annabi ya ce a kirwan zami a haske shi kun sa akwai wata ka'ida da ya kamata ku sani in mutum ya mutu ba mai iya ɗauka gida ne sai Allah in mutum ya mutu ba mai iya ɗauka gida ne sai Allah kowa gudunmawa na ya ba su yaran suna nan kowa da nashi arziki da sun fara girma sai ku ga wani ma ya haihu ban arziki amma ba a ba yaro arziki ne har da Allah da kai ne bai ba yaro arziki ne nashi bai mika mai hina da yaro sai ya girma shi yasa aka ce ku kuma in an ba ku ajiyar dukiyar marayu wala ta wata sufa amwalakum kakku ba wawaye yara ƙananan da ba su da wayo kakku ba su amwalakum yace masa dukiyar ku bayan kun ka ba su sun ka canye tunda shi bai da wayo har da Allah bai bashi nashi arziki ba yanzu bari ya sai nan gaba kun ka dauka kun ka bashi Allah ya ce amwalakum dukiyar ku ta kun ka bashi in ya girma zai ce an ce da baba ya mutu an bar miliyan ɗari ina suke kaka ce komi daidai ka kawo don Allah ce kakko ba su sai sun girma to haka nan matsala take duk wanda ya riga ya mutu gida ne Allah ne kai ya dauka amma dai wasu gidaje Allah na kulawa da su yi da wasu gidaje wanda ka kulawa da gidajen mutane duk wanda ka kulawa da gidajen marayi yana taimaka musu turar da ya mutu Allah zai bada masu kulawa da gidaje aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki wanda bai taimakawa babu ruwa ne da kowa bai taimakon kowa marayin kowa in yan mutu za ka ga gida ne bari kwana biyu ka za ga gida ne ka gani ku taimaki wasu kamata dinu to da hannu ka saka haka ake saka maka saboda haka kowannen ku in yana so Allah ya wake mai ɗaya ne ya maka ma ɗayan wasu shi ma wanda kai haka na yi ma in baka yi ba wa kai ma wanda kai haka na yi ma in baka yi ba wa kai ma babu mai yi maka in baka yi ba Allah ya gafarta mana ya kara mana imani ya kara mana tsoro ne ya kara mana ibada dai ya kara mana kuma abin nan ikhlasi ya taimake mu ya yi mana kyakkyawan ƙarshe ga dukkan matsalolin abin nan a rayuwa da muke suke. to wannan dai babe kun ga ƙarshen wannan babe kenan kuma da ƙarshen wannan babe nan za mu kwana in sha Allah sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu ilaha illa anta wahdaka la sharika laka armanna mubadi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ya hayy ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibadaka da ikhlasi saboda rahmar ka Allah ka tusaya mana duwa da duniyar ga take canza mu dai Allah ka samu yi karshe mai kyawu Allah ka samu yi karshe mai kyawu Allah ka kare mana imanin Allah ka kare mana addinin Allah ka kare mana mutuncin Allah ka kare mana lahiyar Allah ka kare mana rayukan saboda albarkar sunayenka Allah ka sa aljanna makoman Allah ka gafarta mahaifanmu Allah ka gafarta mahaifansu Allah ka gafarta kakanninsu, ka gafarta ma yannai da kannansu da zuriyarsu baki daya Allah ka shirya mana iyalanmu ka sa musu albarka Allah ka gafarta musu ka ƙara musu imani da lahiya ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka shirya mu ka shirya mana daya da zuriya waɗanga da ka ba mu da wanda za ka ba mu ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka tsare mana su ya Allah ka kare mana su ya Allah ka kiyaye mana su ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sa musu albarka Allah kai manyan manyan malaman musulunci da su masu tsoronka kai manyan shugabannin musulunci da su masu tsoronka kai manyan manyan mawadatan musulunci da su masu tsoronka kai manyan manyan baradin musulunci da su masu tsoronka Allah da albarkar sunayenka Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka ba su cikakkar kariya da tsaronka manyansu da ƙananansu madansu da matansu inda duk suke Allah ka kare su Allah inda duk suka shiga ka kai su lahiya kuma Allah ka tsare su Allah ka kare su Allah ka tosaya mana da mu da su ka ba mu kariya cikakka da tsaronka ka kare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga sharran mutane da sharran aljanu da sharran sauran halittunka saboda albarka sunayenka Allah ka ya mana ka kare mu daga sharrin duk wani mai nuhin mu da shi ka kare mu daga cutar duk wani mai nuhin mu da cuta ka kare mu daga makircin duk wani mai nuhin mu da makirci ka kare mu daga kulle kwallen masu kulle kwallen shi mu dai ka tausaya mana kan mu kulla mu kowa shi kuma kada mu yi niyyar kullawa masu kulla mana ko da masu nihin kullawa inda duk suke kasan su Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ansa mana addu'o'in Muna roƙonka Allah bi asma'ikal husna ka gafarta mu dukkan bayinka musulmi yare da maya maza da mata masu rai da matattu waɗanda aka yi da waanda za a yi kuma ka warkar da marasa lahiyarsu kuma Allah ka tosaya ma musulmi ka gusar da damuwa don musulman da suke cikin damuwa Allah ka gusar da ita wayanda suke cikin tsoro da hirgita Allah ka kwantar da hankalinsu Allah ka gusar da tsoron nan da hirgita wayanda a cikin ciya da talauci da rashin abinci Allah ka gusar da waɗanda Allah ka gusar da su musulmin da ba su da wurin kwana damuna ta kama Allah ka ba su wurin kwana mai kyawu Allah ka ba su wurin kwana mai kyau. matasanmu maza da mata Allah ka shirya mana su Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa Allah ka aza su ga hanya Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa uwayensu ci wani abinsu Allah ka kama ma uwaye tarbiyyar diyansu Allah ka kama ma uwaye tarbiyyar diyansu Allah ka kama ma uwaye tarbiyyar ɗiyansu madansu da matansu kuma ka ba su abin da za su ciyar da suwa har su iya ɗaukar lalurorin abinsu Allah mu duka Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka taimaka mu abin nan ka taimake mu ka ansa mana addu'a mu Najeriya Allah ka ƙara mata kariya da tsaronka Allah ka ƙara mana Najeriya kariya da tsaronka Allah ka ƙara ma arewa kariya da tsaronka Allah ka ƙara ma jiha mu kariya da tsaronka garuruwan mu da ƙauyukan mu Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka ka kare mu ka kare gidajen ka kare mu ka kare makarantun ka kare mu ka kare masallatayen wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'inmu mu ka kare mu wuraren tahiyoyinmu ka kare mu saboda albarkar sunayenka Allah ka ƙara mana dogaro gare ka Allah ka ɗebe dogaronmu ga kowa wanda ba kai ba saboda ramarka Allah ka ƙara mana kwaɗayi gare ka ka ɗebe kwaɗayenmu ga kowa wanda ba kai ba saboda albarkar sunayenka ka tausaya mana ya wanda in an ka kira shi ya karɓa ka tausaya mana Allah mun kira ka Allah ka ansa mana ya wanda ya an ka roke shi ya bayar Allah mun roke ka Allah ka ba mu alherin duniya da na lahira ya wanda ya an neme shi tsari ya kawo tsari ya Allah mun roke ka tsari ka tausaya mana Allah ka tsare mu daga sharrin kowa da kowa ya wanda ba mai warkarwa in ba shi ba Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarmu ka warkar da bayinka musulmi da ba su da lahiya ka ba mu aljanna firdausi ala Allah ka ba mu aljanna firdausi ala Allah ka ba mu aljanna firdausi ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam